karawa kuma wai lada ake so wannan ibn al-har uduri gina gidaje tun quburi a makabarta an riga an san makabarta bata gushe tana ansa sunan makabarta ba haka kawai a yanka filoti a baka tunda kai ma ka hidima ga jam'iyyar siyasa wasakanu fiha kuma a zauna a wajen duk wannan yana cikin manya manyan bidoyi saboda haka duk inda makabarta take ba a yin gida a ciki haramun ne ba a yin kowane irin gini a ciki dan kare alfarman masu kabari tunda a baya can mun karanta hadisan da ke nuna barazana ga wanda ya zauna akan kabari ko ya taka kabari masu tarin yawa to ballantana kuma ka zo ka yi gida akan kabari gaba daya to kuwa mun ce makabarta idan wuri ya tsufa har ma an manta da an taɓa binne mutane kaga ya tashi daga sunan makabarta tunda yanzu ba mamaki inda muke zaune a gidajenmu a masallatanmu da wuraren da muke harkokin kasuwa ko ɗaya babu to don haka wannan ya lalata a zauna tun da yanzu kai baka da tabbas din nan makabarta ce sai dai kuma ba za ka iya korewa ba ta iya yi wani tsohon ne wani nan amma ba wata alama da ke nuna haka to amma dukkan wurin da yake kuma makabartan bata tsufa tsufan da za a iya shaida ba za ka iya ganewa an gane ku yanzu ka bar wani wuri can wurin filin mun yake ko ina ne a wajen gwal daga gani ga makabarta ne kirkiri amma an kyale titi ko hanabi sai mutane sun ga ta hawa makabarta ga kabari kana gasa a kakwan kana ganin alama amma ana bala wajen hannu wajen an farko ya to wannan laifi ne mai girman gaske samuwar daji wai fili a wajen ko da rayuwarsa an su itace min alkhashabi da suke daga katako ya duk wannan ba shi gama nasa ba mai wannan gane ku? abu na gaba hamlul mushaf qur'ane mutum ke saya ya kai makabarta duk ya ajiye su ayi musu kanta a ajiye a makabarta liman ya kasu da qira'atul qur'ani hunalika fi sabilillah duk wanda yake son ya karanta qur'ani a wajen gashi an ajiye masa <laughs> wannan ma bid'a wannan ka duba cikin majmu'ul fatawa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da kuma al-ikhtiyarat al-ilmiyya abu na gaba takhliqu hifanil qabri wa umudihi wannan bid'a ce wanda wata bid'a ce ta haife ta kun san asali an hana a yi gini akan me. kabari to sai waɗansu kuma su zo su yi ginin bayan sun yi ginin ma kila su yi shi babba har da abin nan filas wato matokare ko kuma ginshikai to bayan an yi wannan ginin kuma sai a zo duk juma'a ko duk wannan abin nan dan wurin ya ta kanshi a damfare ka idan an zo ziyara a ce an je ziyaran kabari wani kanshi yake kabarin wali wani. a za ka anan gurin a makabartan garin nan muke haka za a kai ziyara sai a je a kunna turaren wuta a samu tare masu kanshi duk asa da ka je ba ma wanda yake matsa a wani sai kana cikin mukarrabuna sai a dan bude dan karamin wando da turare a ciki da ka leka to ka jin kanshi ka dauka cewa wai wannan wanda bai dugu da awo da sa duk kawai dan aiwa mutane dan fara to asalin sa da ran ne wanda ka bid'a shi mai yin ne a makam sun mun ga a baya ko ruwa a duka biyar mai dani daya duk abin da ya karu a kan dani daya yanzu mutum ya dauki fatan ya tafi je samu kai ba'is ala inkarar bid'a wal hawadith na Abu Shama abu na gaba da sabbi waɗansu masu bid'a ne a wani gari su kuma yadda ake yi har a wai an ce duk mako shi waliyin yana tsayawa ya duba ya ga bukatun sai ya biya waɗanda ya ta bukatan ka zuwa ga wurin wani na gaba da kai da kake sa ran ya biya ta masa wannan ka duba cikin littafin al-ibda bi madar al-ibtida da kuma littafin al-qa'idatul jalila fi tawassuli wal wasila na Sheikh islam abu na gaba rabatul khiraqi ala nawafiz qubur al-awliya'i liyuzakkiruhum wa yaqdu hajatahum akwai wanda in sun je ziyartar kabarin waliyai sai mutum ya rataye wani tsumma ko hankici a jikin ginin kabarin cewa ko baya nan in wali ya farka wani lokaci zai gane wane ya kawo ziyara in ya tashi biyan bukatar mutane shi za a fara da shi alkhirat wato daura tsumma ko hankici alkhirat jami'in na sirka ala nawafiz qubur al-awliya'i wato sai a rarrata a jikin wunduna na wato ainihin inda kabarin waliyin yake li yuzakkiruhum wai dan waliyin su tuna da su maziyarta din wa yaqdu hajatahum kuma su biya bukatun su abu na gaba dakku zuwaril awliya tawabitahum wa ta'alluquhum biha tawabi jam'i ne na tabu tabu yana dauke da ma'anoni guda biyu fi ma'ana ma'anan ta farko akwatu wanda da katako ake yin kamar komai a jawo ruwa da shi ma suna kiran su taku to su wannan bid'an su shine kowa zai zo da sa ko kuma ya zo da tsohon gugansa daga gida da igiya a rataye sai ya rataye sai ya kafa wannan guga ko wannan abu a jikin ginin kabarin waliyin wa ta'alluquhum biha duk lokacin da ka zo biyan bukatar ka idan ka zo sai ka dafa wannan gugan ko akwatin da ka rataye shi a jiki danka ka biyan bukatar ka wani abun sai ma zuciyarka ta sawarta ma ya za a yi dan adam yayi wannan to za a yi dan adam yayi wannan ita tsayar da ake in gari ta ban sai ta sha ban bai ta ba amma ibada ko duk iri dai a kowane gari sunna duk iri dai ce a kowane gari amma bid'a ko ta tanawwu tanawwu il bilad wa tanawwu in nas wa tanawwu il qali wal lahajat wa tanawwu il biya gurgudan yadda abu na gaba ilqa'ul manadiya bi alal qabri bi kasbar tabarruki akwai wanda suke zuwa da hankici al da jami'ina na dil shine hankiti wasiyab a jefa hankici ko tufafi alal kabari akan ne ka duba littafin al-mudkhal ibn al abu na gaba imtisa'u ba'd niswati ala ahad al-quburi wa ihtikakiha bi farjiha alayhi litahbala a wannan ai ne ma karrawa abin sai ka ji in ba banda abin ya za a yi zuciyar dan adam ta bada wannan in dai banda hakkin karatu fasara wannan ma wato sun zaka abin ba abin mace ce za ta zo tsirara sai ta hau kan kabari idan ta kan kabari sai ta goga farin ta kai wai dan tana neman haihuwa duk fa inda ake wannan akwai malamai duk kuma suka tsiro suka kyale mutane abin ko kan goma kabarin ko ka sumbace shi duba tafin al-iqtida wato iqtida sirat al-mustaqim da tafin al-kawi fi atfal al-muslimin da al-ba'is ala inkar al-hawadith da al-ibda' duba lamba da kasa yace wa kada an kara zalikal ghazali fil ihya wal annara da yahudu al'adan kirista ce da yahudawa abu na gaba ilsaqul babi na da rabbi sallallahu alaihi wasallam yake an zagaye wurin saboda irin su yan bid'a wanda suke bidoyi a wajen sai yaje karfin da ke wajen yana ta goga jikinsa yana shafan karfan wajen fa karfe fa kwano yana shafan karfan kofa fa yana shafa yana gogoga a jikinsa sai wani abin nan askar da yan sandan da ake ajiyewa ce hadid la yanfa ya ce eh karfe ne ba abin da zai maka abu na gaba ilsaqu badanihi aw shay'in min badanihi bil qabri mutum ya danfara jikinsa ko wani sashi na jikinsa da kabari aw bima yujawiru al qabra ko ya ɗanfara jikinsa da wani abin da yake makotaka da kabari min audin na sanda ko itaciya wani hauhi da makamantansa ka duba majmu'ul fatawa na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah abu na gaba ta hudud akwai wanda yanzu zo kabari fuskar su suke gogawa jikin su kabarin haka duk tabarruki ne kuma sa ya goga ya goga jikin kabari kuma tun dama da na hagu shine ta'asir at-tawaf bi qubur al-anbiya'i was-salihin akwai wanda suke yin dawafi a kabarin annabawa ko salihan bayi ni na ga wannan da ido na a kabarin shehu usman bin kodiyo a sokoto da mutane suna dawafi kuma da waɗansu dogarayen shehu daga can kafin ka zo ba shi ba shi ya kafa su su kafa kansu a matsayin su ne dogarayen shehu da takalmi idan ka zo za ka hana ka shiga wannan daga nesa dama kafin ka zo kusa da wajen ma takalmi to wannan ya dace da daidai amma su suna yi ne da wani kudin kuma wanda ina ma'a kuma ne ya at-ta'rifu inda al-qabri kama fi arafat yanka ko zuwa a yanka dabba allati yakunu fi harda sun za addu'a kamar yanzu yana daga nan Kano san da shi ba ba dan shi ka kawai kai addu'ar ka wannan babu abu na gaba qasdu quburil anbiya'i was salihin lid-du'a indahum mutun ya kudurci kabarin salihan bayi ko annabawa dan yin addu'a a wajen a raja al-ijabati dan fatan a ansa masa wannan ka duba al-qa'idatul jalila fi tawassul wal wasila da kuma ar-raddu ala bakari da kuma ar-raddu ala ikhnai da kuma al-ikhtiyaratul ilmiyya duk wannan na ibnu taymiya ne wadannan littafan sannan al-gasa yana nufin idatul lahfar masaidi nabin sa ibnu al-qayyim a kasa ya sa lamba ko qala fil ighasati ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin ighasatul lahfan wa ghairiha da wannan sa yace wal hikayatul manqulatu an shafi'i labarin da ake hikaitowa daga imamu shafi'i annahu kana yaqsidu du'a inda kabari abi hanifa cewa wai imamu shafi'i idan zai addu'a yana zuwa wurin kabarin abu hanifa min al-kadhib ibn al-qayyim yace wannan ƙarya ce zahira zahira islam ibn taymiya ya faɗa fil fatawa a majmu'ul fatawa juz'i na hudu tafukan da ya ambata yace wa yaqrubu min zalika yana kusa da haka taharri salati wa du'a'i qibla sharqi jami'i dimask inda al-mawdi alladhi yuqalu annahu qabr hud wato fuskantan gabas na babban masallacin juma'a nan na dimashqa a daidai wurin da ake cewa kabarin annabi hud ne mutum ya fuskanci wurin don yin addu'a wannan ma ya zama abin nan bid'a wallazi dal wallazi alaihi ulama annahu qabr muawiya bin abi sufyan Ibn taymiya yace abinda dai malamai suka ce ba fa abinda jahilai su jahilai sun ce kabarin annabi hudun ne Ibn taymiya yace amma abinda malamai suke cewa malamai masu yin diddigin abubuwa sun ce kabarin abu sufyan ne a wajen aw inda misal al-khashab alladhi tahtahu ra'su yahya bin zakariya abu wanda suke fuskantar wani wuri da aka ce akwai wani katako wanda a karkashin wajen da ya ka binne yahya ibn zakariya fuskantar shi ma wannan wuri shi ma zan bid'a ne lokacin da za yi addu'a ma'ana dai ba a fuskantar kabarin wani salihin bawa dan yi addu'a da haka da dama daga cikin malamai suka ce wato kiblatu du'a'i shine kiblatu salati kiblatu du'a hiya bi nafsiha kiblatu salat ina fatan kun fahimta alkiblar da ake fuskanta a yi sallah ita ce alkiblar da ake fuskanta yi mai addu'a sai dai cewa wajen fuskantar a yi sallah wannan wajibi ne dole ne idan mutum zai sallah sai ya fuskanci ɗakin Ka'aba wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra wannan dole ne amma wajen addu'a shin dole ne sai an fuskanci al-qibla a mafi kyau fuskantar al-qibla amma in ka fuskanci wani riba al-qibla ma kai tayi ina fatan kun fahimta abu na gaba daga cikin al'amuran da suke zama a bid'a qasdu halis salati haka ne ku? qasdu halis salati indaha wato fuskantar kabari domin a je a yi sallah a wurin abu na gaba qasdu halis salati ilaiha fuskantar kabari dan a yi sallah ana kallon shi bambanci tsakanin na farkon da na biyu na farko ka je makabarta ka yi sallah ba tare da ka fuskanci kabari ba na biyun kuma ka je makabarta ka yi sallah ka fuskanci kabari kowanne kai dai bid'a ne abu na gaba qasdu halin zikiri wal qira'ati was siyami waz zabhi mutum ya je makabarta don ya zikiri a wajen ko karatun qur'ani ko ya dauki azumi da bakin sa ya kai ziyaran salihin bawa wasu zabhi ko ya je yanka wajen duk bid'o'i ne wannan abu na gaba wata ne ya Allah albarkacin wali wani ya Allah albarkacin salihin bawa wani ka biya mun bukata ta wannan tawassuli ne na bid'a tawassuli na sunna wanda yake shar'antacce shine kai tawassuli bi asma'illahi wa sifatihi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha da haka ya iso dama annabi ke cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghisu kuma yake cewa alizzu bi ya jalali wal ikram kaga duk annabi na koya mana da me ake tawassuli ana tawassuli da sunan Allah ko sifansa domin fadan sa ya hayyu ya qayyum da al hayyu da al qayyum sunaye ne nawa na Allah bi rahmatika nastaghisu ar-rahma kuma sifa ce daga cikin sunanin Allah cikin sifofin Allah domin shi huwa muttasifu bir rahma ar-rahman ar-rahim ya siffanta da rahama subhanahu da kuma yace alizzu bi zal jalali wal ikram in za ku yi addu'a ku lizinci waɗannan lafuzza ya zal jalali wal ikram